بسم الله الرحمن السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله hausa biyu voh ne aka lalubo a cikin shirinsa na safe zango na farko a shirin shirye da muka sabuka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya to a shirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na shiriyar alkur'ani mai tsarki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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar a shirin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin na gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 da biyar. Za kuma iya kama radiyon mu Hausa BOH kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. minista harkokin wajen kasar iran ya ce kasarsa ta a aniyar ci gaba da tattaunawa don farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya a najeriya kuwa 'yan sanda a jihar jigawa sun ce sun kona maɓoyar wasu masu garkuwa da mutane Minista harkokin wajen kasar qatar ya mayar da martani dangane da masu kira da a ƙauracewa gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya tabbatar da cewa iran ta kuduri aniyar ci gaba da tattaunawa don farfado da shirin haɗin gwiwa akan makamashin nukiliya a jawabin da ya gabatar a wajen taron aminan kare yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda aka yi a birnin tehran Ministan harkokin wajen kasar iran ɗin hussein amir abdullahian ya ce rashin kariyar haɗin kai da mame wasu manyan kasashen duniya ya haifar da wani sabon yanayi na rudani da rashin kwanciyar hankali a kasashen duniya ya kara cewa a cikin 'yan shekarun nan duk rashin imanin da amurka take da shi da kuma da kasashen turai sa gaza na yin aiki da kudurori na majalisar ɗinkin duniya iran ta nace akan warware matsalar makamashin nukiliya ta hanyar tattaunawa da kuma bin hanyoyi na diplomasiyya ya ci gaba da cewa gwamnatin kasar ta iran a yayin da take tabbatar da haƙƙinta na zahiri akan amfani da makamashin nukiliya kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka huwace mata a ɗaya ɓangaren kuma tana fahimtar ɗaukar wasu matakai da wasu ɓangaren na haramta mata wannan haƙƙi wanda kuma hakan ya yi hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa 'yan sanda a jihar jigawa sun ce sun kona maɓoyar wasu masu garkuwa da mutane waɗanda suke addabar jihar da ma wasu jihohi da suke makwabtaka da jihar ta jigawa da suka hada da jihar kano da kuma jihar katsina mai magana da yawon dandarar 'yan sanda na jihar dsp lawan shizu adam shi ne tabbatar da faruwa hakan a wata takarda wadda ya raba wa manema labarai ya ce sun babbake maɓoyar masu garkuwa da mutanen ne sakamakon wani rahoton sirri wanda suka samu akan wasu mayagu waɗanda suke aikata irin waɗannan aika a wannan wuri kamar kuma bayanin ya nuna cewa a ranar litinin da ta gabata rundunar 'yan sandan ta samu nasarar kama wani hamshakin mai garkuwa da mutane mai suna muhammad bello wanda ya shahara da aikan ta'addanci a cikin jihar sojojin isra'ila sun harbe wani matashi ba falastine har lahira lokacin da suka buɗe masa wutar bindiga a yankin gabar macin kogin jordan a jiya kamfanin dalancin labaran wafa na palestine ya ba da rahoton cewa ba da sojin isra'ila sa kashe shine mus'ab muhammad nafal dan shekaru goma sha takwas da haihuwa da kuma sojin isra'ila sun harbe shi ne da harsashi mai rai a zuciyarsa magitar lafiya ta palestine ta ce nafal ya samu munar rauni sakamakon harsashin bindiga da ya same shi bayan da sojan isra'ila suka buɗe wuta wanda kuma a nan take ya rasa ransa ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar ta mayar da martani akan kiraye-kirayen baban nan da wasu bangarori suke na kauracewa gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda za a gudanar a kasar ta qatar inda ma'aikatar ta jaddada cewa waɗannan kiraye-kiraye ba su da wata ma'ana kuma akwai manufofi na siyasa a cikin wannan batu a wata hira da yi da jaridar le monde ta ƙasar faransa sheikh muhammad bin abdulrahman al thani ya kare shirye-shiryen da ƙasar take yi da cewa ko shakka babu dukkanin matakan da suke ɗauka sun yi daidai da tsare-tsaren da aka yi sannan kuma ya bayyana cewa babu wani dalili wanda zai sanya a rika yin daren mikiya a kan ƙasar ta katar bisa wasu tumce-tumce marasa tushe balantana makama ya ci gaba da cewa ƙasar katar ta kammala dukkanin shirye-shiryen da ya kamata domin ɗaukar bakoncin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda kuma waɗannan shirye-shirye dukansu sun gudana ne bisa sanya ido na hukumar ƙwallon kafa ta duniya wato fifa a baya bayanan dai wasu bangarori suke ta yin kirai-kirai da kaurace ma wasannin cin kofin kwallon kafan duniya wanda za a gudanar a kasar qatar bisa zarge-zargen da ake wa kasar ta qatar akan batutuwa na kare haƙƙin bil'adama mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafa na nigeria super eagles wato jose pisero ya shafe watanni shida yana aiki ba tare da bin shi albashi ba kamar yadda rahotanni suka bayyana wanda hakan ake sa a matsayin wani koma baya mai horar da 'yan wasan na najeriya mai shekaru 62 wanda ya soma aiki tun watan mayu bai fito fili ya gabatar da korafinsa ba game da hukumar kwallon kafan ta najeriya kan sa albashi sai dai a martanin da hukumar kwallon kafan ta najeriya ta mayar ta bayyana cewa ta soma samar da tsare-tsare akan yadda za ta biya basu suka da ake binta da kuma hakan zai hada har da basussukan da mai horar da kungiyar kwallon kafan ta super eagles yake binta kamar da manazarta suke hasashe ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsundama a taskar mu tashi shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan abin da ka iya faruwa a haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan zaɓakan da aka gudanar da jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayi na 'yan sahayoniya suke kan gaba. kuma ake zaton cewa za su kafa gwamnati bisa jagorancin benjamin netanyahu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ya zuwa yanzu za a iya cewa sakamakon zaben da aka gudanar a haramtacciyar kasar isra'ila yana nuni da yadda masu tsauran ra'ayi suke kan gaba kuma ba da jimawa ba na tanyahu zai fara shirin kafa gwamnati tare da abokan ƙawancensa masu tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri 'yan sahiyoniya wannan ne ya yasa ake yin tambaya a kan yadda gwamnatin da za a kafa za ta kasance ya alakata da 'yan gwagwarmaya za ta kasance ya kuma alakata da gwamnatin kwarekwarya falasdino sannan kuma ya alakar wannan gwamnatin ta mahatsatsauran ra'ayi za ta kasance da amurka da ma sauran kasashen turai su dai jam'iyyu mahatsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri suna ganin cewa wajibi ne su dawo da netanyahu akan karagar mulki saboda shi ne zai kare masu manufofinsu na siyasa da addini da kuma zamantakewa domin gwamnatin za ta sauka daga kan mulki ta wajabta wa jami'in addinin yin aikin soja ta kuma rage yawan kudaden da take basu a figa da oliverman shi ne wanda yake jagorantar waɗannan jam'iyyun na masu wuce gona da iri ko kuma ɗaya ne daga cikinsu sai dai kuma duk da haka sun sallama wa Netanyahu cewa shine sarkin 'yan sahayoniya masu tsatsauran ra'ayi da wuce gona da iri shakka babu Netanyahu ba zai fuskanci matsala da wata wahala ba wajen kafa gwamnati kamar yadda aka saba a wannan haramtacciyar ƙasa ta kwace. dama dai wani abu da yake kawo cikas a ɗauki wata da watanni ba a kafa gwamnati ba a haramtacce ƙasar isra'ila shine batun rabon kujeru na ministoci kowace ƙungiya ta addini tana son a bata wata kujera domin ta aiwatar da manufofin nata na addini a wannan karan ba zai zama abu mai wuya ba su karbi tayin da yahu zai yi musu domin ba su ji daɗin abin da ya faru da su ba a gwamnati mai sauka wadda suka kasance 'yan adawa watakila a tsakanin jam'iyyun addini babu wanda za su ba wa Netanyahu wahala kamar wato jam'iyyun nan na religious zionism da shugabanninta da suka hada da batasir samotrash da itmar bin gafir abinda suke nema dai shine kujerun minista na soja da kuma kujerun minista na tsaron cikin gida shi kuwa na netanyahu yana son waɗannan ma'aikatun guda biyu su kasance a ƙarƙashin jam'iyyar sane ta likud sai dai kuma yau da gobe ta nuna cewa zai iya ba su waɗannan ma'aikatun da suke a matsayin ƙashin bayan haramtaccen ƙasar isra'ila kamar da yadda ya yi a baya ya baiwa liberman da kuma naftili benet ya ba su amma kuma a lokaci ɗaya shine ke rike da haƙƙin yanke abinda waɗannan ma'aikatun za su yi idan aka yi dubi a kan shiri da manufofin waɗannan jam'iyyun na masu wuce gona da iri za a iya ganin yadda za su takurawa al'ummar falasɗinu ta kowace fuska. wasu daga cikin waɗannan jam'iyyun suna son ganin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta laƙume yankin yammacin kogin jordan da mayar da shi a ta yin haka yana a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙarni bisa tasu mahangar yarjejeniyar ƙarni da ita ce wacce tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya rattaba hannu a kanta ya baiwa 'yan sahiyoniya abubuwan da ba mallakarsu ba ne kamar birnin kudus sun kuma kasance masu son ganin an sauya fasalin masallacin na kudus aƙalla a tsaga shi gida biyu saboda a baiwa yahudawa rabi su rika bauta a cikinsa kamar yadda suka yi wa masallacin annabi ibrahim salam da yake a khalil dawowar netanyahu kan karaga mulki tana nufin cewa alaƙa haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka ba za ta inganta fiye da yadda take a yanzu ba watakila ma a samu saɓani a kan hanyoyin cimma manufa ba su kansu manufofin da ɓangarorin biyu suka yi tarayya wajen kaiwa gare su ba yadda gwamnatin biden take kallon al'amura sun bambanta da yadda netanyahu yake kallon su don haka duk wani yunkuri na netanyahu wanda zai iya cin karo da siyasar biden da iya haifar da saɓani a tsakaninsu a halin yanzu gwamnatin biden tana son a samu nutsuwa ne koda ta wani lokaci ne a nan yammacin asiya yayin da netanyahu zai iya jika mata aiki saboda ɗabi'ar gwamnatin da zai kafa ta masu wuce gona da iri hankalin amurka a yanzu yana can ne kan kasar rasha take yaƙi da ukraine da kuma kasar sin da matsalarta da taiwan amurkan ba ta son wani ya mutsi mai ƙarfi a yammacin asiya akalla a yanzu saboda kada ta raba hankalinta biyu wajen kalubalanta kasashen da take ganin cewa su ne abokan hamayyata a cikin Falasɗinu, gwamnatin kwarekwarai ta inawa ba za ta so ganin netanyahu ya dawo kan karga mulki ba domin kuwa yana a matsayin baki wulik ne ba baki-baki ba in a kwatanta shi da gwamnati mai barin gado babu wata alama ko kaɗan da take nuni da cewa za a samu mafita ta siyasa ga falasinawa idan netanyahu ya hau kan ga mulki. bilhassan ma alaka tsakanin bangarorin biyu za ta ƙara muni domin shi kanshi na tanyahu da sauran jami'un da zai kafa gwamnati da su ba su imani da kafa ƙasar palestino ba wacce a ƙarƙashin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya aka amince da ita fiye da haka ma abinda netanyahu da gwamnatinsa ta tsauran ra'ayi da zai kafa za su bukata daga gwamnatin falasdinu shine takurawa 'yan gwagwarmaya da hana su sakata a yankin yammacin kogin jordan musamman ma a cikin makonnin bayan nan kungiyar nan ta arinal usud ta dagula hankalin 'yan sahiyoniya da hana sojojinsu bacci. a ɗaya gefen kuwa a can zirin gaza da alama da wuya na tanyahu ya tsokani 'yan gwagwarmaya saboda ko kura ta san gidan mai babban sanda yana tsoron martanin da za su mayar wanda zai iya mayar da tattalin arzikin 'yan sahayuniya baya domin kodu wata tsokana da na tanyahun zai za ta sa 'yan gwagwarmaya su mayar da martani to babu wani yanki a haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamai masu linzami na falasina ba za su sauka ba su kuma yi barna sannan su hana 'yan sahayoniya bacci yankin yammacin kogin jordan shine yake da taushi-taushi a wajen wato netanyahu nan ne 'yan sahayoniyar za su mayar da hankali a kansa hakanan kuma a birnin kudus za su yi ƙoƙarin kawo ƙashen gwagwarmaya a cikin wannan yankin sannan kuma su ƙara wa 'yan shara zauna damar ci gaba da gina matsugunansu to sai dai a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da wuya gwamnatin yahoo ta tsira daga suka musamman a kan batun matsugunan yahudawa 'yan shara zauna da za ta mayar da hankali wajen faɗaɗa su batu ne mai alaƙa da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da manyan ƙasashe suka amince da shi don haka ƙasashe irin su rasha amurka da ma tarayyar turai duk za su samu saɓani da gwamnatin netanyahu da siyasar da za ta yi aiki da ita kuma tun zuma ma amurkan ta bayyana cewa idan har itmar bin gafir ya zama minista a gwamnati to ba za su taɓa mu'amala da shi ba bugu da ƙari wannan gwamnatin ta biden ba ta son ganin an yi wani sauyi a cikin yadda birnin kudus yake to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin ƙwararre ne amma ba don mun karkare wannan batu da muka buɗe ba akan hasashe dangane da gwamnatin masu ra'ayi da za a kafa a haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai kafin mu karkare baki ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To kamar yadda yake al'ada a wannan shirin kowane ƙarshen mako dama ce da muke baku ta isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki don haka malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum jamfuriyar musuluncin iram suna na kadora diga kadan fulani wargi daga jihar bauchi ina son ku bani dama miƙa saƙonni gaishe gaishe na karshen mako kamar su kwamar ilyasu yakuba diga wa itas gadau akwai abokina shefu adamu rijau ibrahim nan fulani ya yare mai arsenal shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai lawan bin hambali mk dan sulba sokoto akwai abokina ibrahim haruna bingirawa akwai abokina isuhu madatai da magaram akwai abokina sunusi madatai da magaram akwai musa dirin asuba da magaram akwai abokina shefu kashalla kafsa ana zikiri akwai shefu adamu rijau akwai mala ibrahim da ke garin takatabo akwai isa jikar mai saji akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai abokina nazifi ibrahim rugar shagari sokoto da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga kadan fulani wadi daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne ma da magana jamhuriyar Nijar na kira ku rigana da magana ina so ku ba dama ya gaishe gaishen karshen mako da farko ina gaida sanushin madatte akwai shugaba Ila mai karti da shayi garki daura akwai adar zakin soya bulbarin baban da mamman bande ina da leftoro mai restaurant bakin ofital akwai shugaban rami aski akwai mashi soja mai adadi sau akwai dozman taksi moto akwai tasiri ungo da ya kuma mai aski ba da raka ta akwai kadawar diga ga dan Fulani Warji Isa Jika mai sabiya Toro Ali ya Jafar Inguru ina gaida hadabi kuma ina gaida Ilyas Brazil Anzuci Alkasim Baba Lima Aharam Alkasim agar ina gaida Sutu Tayar agar akwai mutari MP Bakiran da bakwai ina gaida Umar Taku Kadamari akwai Sabi iso Kadamari akwai Miji Soja mai adidata akwai Baba ya Gambo Tumniya ina gaida Masudu Kilo Goma akwai Masudu Aris Assalamu alaikum radio BOH Tehran ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida duk dukkanin ma'aikatan biyoci tehran musamman ma zuwa gare ka malam asan barka da fatan kana lafiya na muka fata alkhairi dangance damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da amana arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da na arziki da farko ina gaida iyayena da suke can garin daure a madadin su dukkanin yan jihar maraɗi yana musu fatan alkhairi yan fadodi yan kulub zabi sanka wanda suke nan garin agadis ina musu fatan alkhairi musamman zuwa ga eh, Prezi na musoju na hamma fifi akwai ilis mai shago da akwai shi ta tayar ina mai fatan alkhairi da akwai baban namu alhaji isu dila mai nama ina gaida shi da kwai yusuf ina mai fata alkhairi musamman zuwa gare shi veterans ina gaida shi da kwai absatar ruwa da radio da kwai auta aishatu mai tunanin gobe na musu fata alkhairi akwai mambobi na himma matasa dukkanin su fatima sj isaka musamman zuwa gare shi ibrahim ina mai fata alkhairi da dukkanin masu sauraron radio biyoc ina musu fata alkhairi da fatan suna cikin koshin lafiya suna na mamman shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wacha prezi na himma matasa a nan garin agarsa da take jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna Sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaban na fara mazajin daga nya mai Inja muna cikin mai rashin mako. Alhaji Amman dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare. Akwai Ilis Tayar don gaisuwa da fata alheri zuwa gare. Akwai malami abokin tafiya malam Sadiku dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku. Duka wanda suke biye da mu sau da kafa wani masu kaunin babban radiyo mai aldubin albarka. Akwai dan Fulani dan Fulani wanda shanun su ka kare a gaishe ka. Akwai Sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su. Gaba ɗaya su aka ce fulani da mutane kai har da zan farawa don gaisu da fata sai zuwa gare su salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka eh, ina so ku bani dama da suke muna karshen mako in gaida yan uwa da amin na arziki daga farko dai ni ne alhaji amman tari daga ganin gaya mai ina gaida hasan barka ina jinjina maka ina gaida ka lawa abba da aka da su ma ina gaishe ka lawa andu nan gaya mai ina gaishe ka iliya hamidin ma ina gaida ka da kai da iyalin iyalinka muhammad dan bari kai ma ina gaida ka da kai da iyalinka tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka fi madattai kai ma ina gaida ka isuhu dan bari kai ma ina gaida ka shitu tayar agadas ina gaida ka rabe mai aski kai ma ina jinjina maka rabe sarkin aiki kai ma ina gaishe ka da yan uwa waɗanda su na kiri sunan su ba ina gaida kowa kuma Allah ka ba kasashen musulmi zama lahiya Allah ka taimake mu gabaki daya kuma Allah ka taimaki musulmin ka Allah ka kare mu ga sharrin masu shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne Alhaji Amman daga nan gaya mai. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gida Iran sai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magarin Mujamburiya Nijar. karshen mako ne na so ku bani dama da miƙa sakonnin gaisuwa na yan uwa da muna arziki ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida alkasin babu liman daga nan habbar na ina gaida kabiru sule musamman wanda yake bakin kasuwar taransa da magaram ina gaida dogon taxi moto ina gaida yaya mai gyaran salula isu mai gyaran salula mutari mai gyaran salula kilimo mai sai da waya wanda suke a babbar tashar ta magaram ina gaida Isu madattai sanusi madattai ina gaida yakuba mai aski wanda yake raka ina gaida muji soja mai ta sau ina gaida usaini alhaji umar wanda yake birnin da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio ɗin na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji umar salamu alaikum mai magana lawala amurkin shugaban na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama an gaida yan wani abokan arziki albarkacin da muke ba mu ta magaida yamma da farko ina gaida abdu lumana mai mutuwa na ina gaida rawa mai aski shugaba na masu kila da saurari ina gaida musa ba da masu kwanci shugaba na haɗaka ta kula da fada na shahada magaran ina gaida alisa alisa sani dj alisto shugaba na haɗin kan matasan afirka ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki da suke a tarayyar najeriya musamman masu mayya da kuma saris idi zaura ina gaida asan barka da dukkan mambobi na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar mai magana lawal amurkin shugaba na kula big tempo da maganin jamhuriyar nijar Nijar. Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulman Amirami Tuwarak da Magaram. Da farko a gaida mini a ɗahir mai kwamfuta miya mai naukar gama a gaida mini tsoho mai albarka a gaida mini shugaba raba mai aski a gaida mini lawala amurka a gaida mini idi koriya nan mai ramu tuwarar a gaina gaida kai kanka san barka a gaida mini baba ya gambo wanda yake tuniya da ko sunu su madattai da ko isu madattai da kowa da kowa da kisaran mu hali yanzu. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta hiran bih hausa mai magana mushi muhammadu wanda aka sani da suna mai soja mai adai da tsaho a nan zandar da magaran ko likitar duzi ina so in yi amfani da wannan dama ta ƙarshe ƙarshen mako in yi jinjina ga malam hassan barka kuma in gaida yan uwa da abokan arziki akwai larwa na alhaji abdu agadas akwai bukar roga roga wanda yake agadas akwai shitu tayar wanda yake agadas akwai letoro mai sans bakin likita duzi akwai shugaba rabe mai aski lawali tati gidan madara shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sunusi madattai su madattai eh, ina ma kowa da kowa fatan alheri kuma ina godiya ga wanda suka zama mu eh, suka taya mu zaman ta'aziya na abokin mu abokin fafatawa mu wato na agwa mai faci bakin ofital na gode radio biyu hausa radio Tehran mai magana miji Muhammadu wanda aka sani da suna miji soja mai ta sahu a nan zandar kohol likita dutse a tashi lahiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu burfu BOH Hausa Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa a mazaunin kasar Gambia Sarakunda zan gaida yan uwa da abokan arziki da ke cikin wannan gida ina gaida abokina Harashi Lawaye Tudu ina gaida abokina Abbas mazaunin kasar Togo ina gaida babban yayana Mal Nasiru mazaunin kasar Cote d'Ivoire ina gaida kanina Rabu Isa wanda ke ke zaune kasar Cote d'Ivoire yana gaida abokina na Isa dan Turawa da ke zama kasar Burkina Faso yana gaida dukkan ɗaukacin al'ummar musulunci na cikin duniya Allah ya gwada mana wani sati lafiya magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawaye ce ɗaya mazaunin kasar Gambia Sarakunda. To masu mu duba da yanayin lokacin da muke da shi anan nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. tokar da yi a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na shiryar alkur'ani mai tsarki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 Allah ba kamar yadda ya cancanta a girmama shi. Alhali ƙasa gabaki ɗaya tana cikin damƙarsa a ranar alkiyama. Wasu samawa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 to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun rattaba hannu ne kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin Habasha da 'yan awaren lardin Tigray da ke arewacin ƙasar da ni Sunusu wanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awarar lardin tigre ta tigre people's liberation front da ke arewacin kasar sun cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a tsakanin su tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar a yayin zaman tattaunawar neman sulhu da zaman lafiya a kasar habasha ƙarƙashin shiga tsakanin kungiyar tarayyar afirka a kasar afirka ta kudu a ranar larabar da ta gabata lamarin da ke ƙarfafa fatan kawo ƙarshen rikici a shiyar arewacin ƙasar ta habasha ta da ya yi sanadiyar lashe rayukan dubban mutane a cikin shekaru biyu kacal tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo da ya kasance daga cikin tawagar kungiyar tarayyar afirka na musamman masu shiga tsakani a zaman tattaunawan bangarorin biyu ya bayyana cewa a yau an buɗe sabon shafi na musamman a kasar habasha da yankin kahon afirka gami da nahiyar afirka baki daya inda ya kara da cewa bangarorin biyu masu rikici da juna a kasar habasha sun cimma yarjejeniya a hukumance kan dakatar da buɗe wuta da kawo ƙarshen faɗace-faɗace a tsakaninsu da nufin komawa kan teburin tattaunawa domin warware duk wani saɓani da ke tsakaninsu ta hanyar lumana. Olusegun Obasanjo yana mai jaddada cewa gwamnatin tarayyar Habasha da kungiyar 'yan awarar lardin Tigray sun cimma matsaya kan wanzar da doka da oda da za su buɗe hanyar aikewa da kayayyakin jin ƙanɗan ɗan adam ba tare da janyo cikas ba da nufin ceto al'ummun da suka shiga halin ni'yasu a lardin na Tigray. gami da kare haƙoƙin fararen hula da yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya tarwatsa su daga muhallinsu. kamar yadda mai shiga tsakanin ya yi furuci da cewa wannan ba shi ne matakin ƙarshe na wanzar da zaman lafiya a lardin tigire ba tabbas mataki ne na gudanar da shimfiɗa da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin kuma wannan yarjejeniya da aka cimma tana da mahimmanci gaya a fagen wanzar da zaman lafiya a ƙasar habasha hakanan a bayanin haɗin gwiwa da ɓangaren gwamnatin tarayyar habasha da na ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray suka fitar sun jaddada cewa bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar taimakekeniya a tsakaninsu a fagen taimakawa kungiyoyin ba da agajin jin kan dan adam domin samun damar hanzarta aikewa da kayayyakin jin kai ga al'ummun da suke cikin halin kakanikayi a lardin na tigray sakamakon yakin da ya ritsa da su a bayaninsa a bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin ɓangarorin biyu a shiyar arewacin ƙasar habasha firaministan gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha abiye ahmad ya jaddada cewa tabbas cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske da zai ƙarfafa ƙasar habasha kan ci gaba da gudanar da ayyukan raye ƙasa da gyare-gyaren al'amura da dama da suke buƙatar canza fasalinsu zuwa ga tafar tafarkin da ya dace musamman a fagen siyasar kasar hanzarta ɗaukar matakin warware rikicin ƙasar habasha tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar da ƙungiyar 'yan awarin tigray bayan sake bullar yaƙi a tsakaninsu a watan agustan da ya gabata sakamakon rushewar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka kwashe tsawon watanni biyar ana tafiya kanta lamari ne da zai taimaka a fagen ceto al'umma da ta shiga cikin mawuyacin hali a lardin tigray saboda dakatar da ayyukan aikewa da kayayyakin jin ɗan adam musamman kayayyakin abinci da na kiwon lafiya zaman tattaunawar neman sulhu tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awaran lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar karkashin shiga tsakanin kungiyar tarayyar afirka an fara shi ne a ranar talata daya ga watan nuwamban wannan shekara kuma an yi tsammanin zaman tattaunawan zai ci gaba har zuwa ranar lahadi shida ga wata amma sai aka samu nasarar shawo kan bangarorin biyu cikin hanzari kuma wannan zaman tattaunawa na kai tsaye tsakanin bangarorin biyu shine irinsa na farko tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin bangaren gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar 'yan awarar ladin tigray a watan agustan wannan shekara rikici da dambarwan siyasa sun yi kamari ne da suka kai ga bular yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar habasha da al'ummar Ladin tigre da ke arewacin ƙasar tun a shekara ta 2020 bayan da majalisar dokokin habasha bisa buƙatar firaministan ƙasar abiye ahmad ta jinkirta gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar da aka shirya gudanarwa a watan yunin shekara ta 2020 saboda bular masifar corona lamarin da 'yan siyasar lardin tigray suka bayyana shi da cewa ya saba doka kuma shugaban majalisar dokokin kasar surayya ibrahim wacce 'yar lardin tigray ce ta yi murabus daga kan mukamanta a wani zaman taron nuna adawa da matakin gwamnatin tarayyar kasar a garin makelle fadar mulkin lardin tigray inda ta yi furuci da cewa ba a shirye take ta gudanar da aiki da masu keta doka ba saboda mulkin su ya zame na 'yan kama karya bayan murabus ɗin shugabar majalisar dokokin ƙasar surayya ibrahim wasu manyan jami'an gwamnatin tarayyar ƙasar 'yan asalin lardin tigray sun ajiye mukamansu kamar yadda ƙungiyar fafutukar 'yan to lardin tigray ta tigray people's liberation front ta gudanar da zaman taronta a watan yunin shekara ta 2020 inda a yayin zaman taron ta sanar da shirinta na gudanar da zabuka na bangare guda a lardin tigray a watan agustan wannan shekara kuma ta buƙaci hukumar zaben ƙasar ta zame mai sanya ido kan zaɓukan, ƙungiyar tigray people's liberation front ta gudanar da zabuka a yankunanta kuma an samu halartar mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo bakwai amma gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi watsi da batun zaben tare da bayyana shi a matsayin maras halarci kuma saɓawa doka don haka gwamnatin lardin tigray ta ɗauki matakin mayar da martani kan gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar rashin ganin halarcin gwamnatin tarayyar saboda ba ta kan doka gwamnatin tarayyar habasha ta ɗauki matakin dakatar da ba da kuɗaɗe da ake warewa domin lardin tigray a kasafin kuɗin ƙasar bayan da majalisar dokokin kasar ta kada kuri'ar amincewa da hakan a watan satumban shekara ta 2020 lamarin da ya janyo dambarwar siyasa mafi muni tsakanin bangarorin biyu kuma lardin tigre ya bayyana matsayin gwamnatin tarayyar kasar a matsayin shelanta yaƙi kan lardin a cikin watan oktoban wannan shekara mahukuntan lardin tigray sun buƙaci tsoma bakin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin rikicin kuma gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha ta yi zargin cewa al'ummar lardin tigray tana barazanar ɗaukan matakin soji domin bijirewa gwamnatin tarayya kamar yadda a watan nuwamban shekara ta 2020 aka samu bullar ba ta kashi tsakanin jami'an tsaron gwamnatin tarayyar kasar da 'yan kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front inda kowane bangare ke zargin dan uwansa da fara daukan matakin tsokana sannan a cikin watan nuwamban shekara ta 2020 wasu gungun jama'a sun kai hari kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar habasha a lardin tigray tare da kwasar ganimar makamai inda firaministan gwamnatin gwamnatin tarayyar habasha abiy ahmad ya bayyana hakan a matsayin babbar barazana daga kungiyar tigray people's liberation front na shirin fada da makami domin shelanta ballewa daga kasar sakamakon haka prime minister abiy ahmad ya shirya kaddamar da hare-haren soji kan 'yan awaren kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front a matsayin mai da martani kan harin wuce gona da irin da ake zargin 'yan kungiyar da kaddamarwa kan sansanin sojin tarayyar kasar tuni dama kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigre ta kasance tana da karfin fada a ji a harkar siyasar kasar habasha tsawon kusan shekaru talatin amma bayan da abi ahmad ya dare kan karagar Firaministan kasar a shekara ta 2018 aka fara samun kai ruwa rana tsakanin bangarorin biyu musamman bayan da abi ahmad ya zargi tsohon Firaministan ƙasar kasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar kasa da cin zarafin dan adam kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar ladin tigray daga kan mukamansu na gwamnatin tarayyar kasar ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin kasar kuma babban jami'i a kungiyar tigray people's liberation front inda ya tsere zuwa lardin tigray kafin jami'an tsaro su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray saniyar ware tare da kara kamarin dambarwar siyasa tsakanin su da firaminista abiy ahmad har ila yau matakin da firaminista abiy ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗa kan gamayyar jam'iyyun siyasar da ke mulki a ƙasar ta hanyar yin watsi da batun ƙabilanci hakan ya ƙara fuskantar rashin amincewa daga ƙungiyar Tigray People's Liberation Front tun daga wancan lokaci bangarorin biyu gwamnatin tarayyar Habasha da ƙungiyar fafutukar 'yan tolardin Tigray ta Tigray People's Liberation Front suka fara kai ruwa rana tare da gabatar da zarge-zarge kan junansu don haka a bayan da ƙungiyar Tigray People's Liberation Front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe zargin neman ɓallewar lardin daga ƙasar habasha ya yi ƙarfi ga kuma harin da aka kai kan sansanin sojin tarayyar ƙasar a garin makelle tare da kwasar makamai bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray defricion gabriel michel a shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa wa wani mutum da ke da niyyar murkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da maya domin sa da nufin kare haƙoƙinsu da samun 'yancin kai wannan furuci ya ƙara zama babbar barazana ga gwamnatin tarayyar ƙasar sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020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 hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalubomu, mu. Kafin nan da shi a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin Tehran. קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום משדר את תוכניותיו מטהרן